kuma na ji kishin kishin cewa wai za ka yi aure <laughs> baya gabana baya gabana saboda ka san ni yar kasuwa ce auren ka ba zai tare mun komai ba kuma ina so ka sani cewa idan baka da kuɗin yin auren ka sanar da ni zan ranta maka a kudina na kasuwanci sai ka auri mata guda uku ka haɗa da ni mu zama mun kuɗi. wace irin matsala wallahi ma'aifi na rufe account inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akan wani dalili wai ya lura wannan kasuwancin da nake yi ina bin zugan kawaye suna hana ni kula mijina kin ji wata sabuwar da yan tata wallahi tallahi in gaya miki kuma baki ga inda sadiq ya ji daɗin wannan hana ni a kasuwancin da aka yi ba baki ga daɗin farin cikin da yake a dama yana so yake ba dole ne farin ciki to shine kawai na ce bari na neme ki ai sai in fito ta wani hanya ne in kama wani sana'a kuma so mun yi magana da wata kawata Stella za ta je China to na ce zan samu kuɗi in ba ta sai ta kamo wasu kayan eh, gaskiya ne to ba ne da hanya na ce bari in miki magana ko ta kila ke kina da shi zaki ban sai in bata ta kawo kayan an samu sai a mai miki. Ni yanzu Allah na duba hajjaji makata ina na ga kuɗi da zan iya ara miki. Wai ni shegiya ji dan Daudu. Ha ba hajjiya na ja. wallahi in ba a yi haka ba wallahi farin cikin sadiq ya cika kuma ba ki sani ba ya kamata a ce ya gane cewa ba lalle sai da kudin ma'aifina zan yi kasuwancin nan ba in ma dan yana gadara ma'aifina ne ya bani kudi ya je ziga shi aka kulle min account kin gane in Allah ki duk iya kokarin da nake ki samu mu kudin nan to ni dai a gona ko miliyan ɗaya ban da ita balle miliyan biyu da rabi ai ni yar buga buga ce yar ciwa ciwa ce duk kyalle kyallen da kika ga ina in ga miki duk abin sirri ne ko gurin na kan ciya ne ko a wajen wani ko wata ba za ki iya sawa min wannan abun ba za a mana dariya wallahi gaskiya to na tuno akwai hajiya fasa na kawata tana ba da aron kuɗi ko nawa kake so za a samu abota za a samu amma matsala ita ma yar kasuwa ce ita in miliyan ɗari kike so ta baki amma yawanci ita bashinta sai da interest amma dai za a samu samu ko ne da yaki to da na maganan wannan inda aka samu ai wannan din mai sauki ne shikenan zan je zan same ta zan karɓo miki insha Allah miliyan biyu da rabi zan shige miki gaba in karɓo in Allah ya yarda amma fa ki tabbatar zaki bata 20% interest zan bayar a dukkan kuɗin da ka karba 20% hmm. interest ne wallahi da sauki in dai har za a samu ita ita inda ta samu kuɗin ruwa akai ta samu kuɗin shiga ita ba za ta bayar to in wannan ne ki kwata da hankali kuɗi kin riga kin samu sai dai amma ba godiya ba ki rike alƙawari sati biyu kika ci waya ma zan mata ne mata waya na ga mata dai burinta a fa bada interest wannan eh. kan ka samu yan kai <laughs> ba in an kasuwar to da kake juya kudin ita kuma wallahi ba shi da ruwa da haka take yi ka da bashi duk manyan ma da bashi da um, Stella ya hanya. Lafiya. Gode na. kin samu sako na wajen hajji aisha eh ta ce min kina zuwa cena gaskiya ne kwarai hmm. to ba wani abu ba ne dama ina so na ba da kudade na ne a kawo mun kaya daga cena ma dinga sayarwa a nan kasa uh-huh. so ba san ya ake yi abin ba shi yasa ce ta turo ki in ji ake yi samun san me zamu okay um and now miliyan biyu ne da dubu ɗari biyar 2.5 miliyan ah miliyan ba komai zan tura miki account number to amma kina ganin za Zaya, za iya samun kayan idan an tura nan da sati biyu why not daga can zan turo miki turo na gode in kin tura min sai na sa miki kuɗin Sula na gode, na gode sosai. Da Allah ki kokari kika na samu kan a cikin sati biyu. Samu siyar dan samu wani abu. Na gode. kisan abin da babu mu yamma akan wannan abin don Allah ki hakuri babu ruwa na da abin da aka yi ka'ida na bi ka'ida kika bi ya maka yace kudin nan ke san ba nawa bane aro miki nayi saboda mutunci ne ke tsakanin mu dake na aro miki kudin nan da cewa cewar bayan sati biyu zaki da da kudi ina kudi suke yau sati ko kin mun mutunci kin mun adalci kenan ko kin mun adalci kenan in shi haka haba haba hajiya da bai kamata dinga irin wannan abin ni da ke ba ke ma kin san an ba dan an samu matsala ba da an biya kuɗin nan tintini kin ga kin nan wallahi tallahi stela na ɗauka na ba ta ta tafi china da ta siyo mun kaya saboda hana na fitan nan da aka yi har yanzu ba ta da ba in na kira din ka ba baya tafiya abin da mun safi da wata da ko mahaifiyar da kika bayo kudi kuɗi ban san mutunci a kan kuɗi ba dan ni din nan ba kudi na bane ke kin san tsakiya nake aro miki kudin nan ne ko aminiya ta kuma aka ba ta karba miki asiri sai mun tona mana asiri ba fa zai yi ba dukkanin nan za a ji miki domin matan da cewa ta yi ba ba ta kudin ba ni ta sani kuma tana na gaskiya so kike kenan ni akai police sai kun ne ko ni ban ci ko ne ra'ayi ba ke kike kuɗi ina ba kenka ki mutu a kan ki ba ciki ba wani ba shi ke an yi da da ɗaya ne mm. ki yi ki min sati daya. me tsawon kuɗin da in baki ba ki san ƙara min sati daya ba wallahi tallahi ba ki isa ba sati sati biyar kenan wallahi ba zai kai sati ba ba zai taɓa kaiwa sati ba idan kin yadda na bata kwana biyu shi ma zai shiga wasan wuya da matan in ta zo in rufe waya ta alkomai wallahi amma idan ba haka ba ki san ba ta sati ɗaya ba sati biyar kenan ashe ma kuka ce a ce ba ba ba san me nake ba kwana biyu na baki wallahi kwana biyu da ka sata zan yi to kika sata me dan ka ba sata ki sata ba yanzu matan nan abin da zaki mu a ashe abin ta kana da kenan ya da gida kuma adalla um, sunana detective usman kuma daga ssc mata ake ba ta sida ah, abin da yake tafi da ni shine um, sabida haka ya kamata ka sallami babanka ni ma na samu na bakin su shigo ina jin eh yawa so kamar da faɗa maka daga CID headquarters ne eh ah, recently akwai wani incident ne da ya kuma abin yayi involve matar ka ina tafi da arrest warrant mm. akwai business associate ta matar ka ana ce mata Stella eh, to hukumomin China sun kama ta ne saboda tana mu'amala da miyagun kwayoyi ita Stella subhanallah to kuma da aka duba cikin sunayen abokanan kasuwancin nata na nan eh. sai sunan matar ka ya bayyana matata tabbas harkar kwayoyi eh farida sadiq ba to shine aka umarce ni akan na zo mu tafi da ita saboda ana buƙatar sa a yi mata tambayoyi alhamdulillah alhamdulillah kin da fara da salama bakon ka ne zan same su a waje a ah, farida minti biyu me faru bakon ba na bane ma shi nake um, farida ina gajiya suna na detective usman daga cid police nake eh cid eh cid eh, police abin da yake tafi da ni um, na zo ne zan wuce da ke saboda akwai waɗansu tambayoyi da muke son zaki amsa mana ni kuma eh. me me me me ya faru to idan mun je can za ki ji karin bayani ha ba dan Allah dan Allah ah! Allahu akbar hmm. ka duba ka ga duk wannan kawayen fa na Farida duk takamar da take in an yi magana su ce kawayenta ne kawayenta ne dubu tun da kes din ya faru kowace ta kama gaban ta ke tafiyar ta ba ruwanta kaga kuma su fa suka koya mata wannan abubuwa gaskiya ne abin da kika faɗa amma ai wanda duk bai ci wani ba ba sai aka yi zuwa ba wannan wani abu ne wanda ita ya shafa ne a wani gaskiyan magana su jawo kanta hmm? da Allah ya magana kes din ma ne ni ina magana ta kwana magana da inda ta kwana can dai duk binciken da aka yi inda ma sa'ad da ma fari da mata yi duk binciken da aka yi an gano cewa babu hannunta a cikin abubuwan da ake tuhumata su sai dai magana miliyan biyu da rabi ne kawai ya rage shi ne kurin abin da ya rage a kanta kin gani ai da ya zo ya same da shi ya hana gaya mu cewar ai sai in taimaka in sa baki in kuma shi na magana ce a cin duba ruwan ba wani kuma shi da zama magana a kyale ta koya mata hankali tunda ba ta jin magana wani koyan hankali kuma a yanzu in wani koyan hankali ne ai ta koya ai duk wani darasi da ka sani na rayuwa a duniya yanzu farida ta san shi kuma alhaji ai hannunka ba a ribewa ka yanke ka jefar ai abin da ya daban takaici wannan yaran sadiq ba shine ne fa ya kewaya ma ita bata ma san abin da ake ba ya shiga ya fita ya lalubo ya ci biya wannan miliyan biyu da rabu sadiq da? ha ai wannan ba karamin dan halak ne. kai ba karamin dan halak ne shi je biya wannan miliyan biyu da rabu wai amma ki duba cikin irin tijara da yarinyar take masa rashin mutunci da rashin kudi. to ba za a duba wannan ba ai an riga an zama ɗaya ne shi yasa gida gidan kawo kuma za mu ce gida ba inda zan ji ni ka wuce gida ka kai ni gida yawwa ba abin da ya sa ne ni na kamar da yana neman ki ne ko ina son ko akwai magana da za ku yi ne to na ce ba zan je ba ko dole sai na je kaga idan ka masu kai zaka je kawai ni kai fakin ka sauke ni in ya so na hau na hau na hau taxi na karasa kai ka je gidan kawo na ban magana a dakata mana tukuna ina wannan kunu kuma mm. <laughs> kunu yanzu da daren na haka ke son kunu ai na da kuma jin kuran ji daɗi warin fara shan kunu sun ci abinci to ni ka sun ke mamaki menene wai a ce mutum wai ba kunin safe ma yake tambaya ba a'a wai na jiya sani <laughs> wace ce wannan Me ta zo yi a gidan nan? ‘Yan mata, lafiya? Wani abu ya faru ne? Ya ta, san da zuwa. Eh? <laughs> Ai, karki damu. anytime ne duk lokacin da na gaya kuma zan wallahi za mu kuma eh. ai da muka je supermarket din ba eh sai da dawo ai wa baki sai na ina baki labari eh. ai nake ce miki amma akwai sharaɗi sharaɗin ku shine ki tambayi mijinki in ya yarda to kullu alhamdu a cigaba da hakuki yadda ya kamata in ma bai yarda ba ne zan bude account din ya zama dai naki ne na sai a kiyaye a ba komai ba to Allah ya barka su na maka na hanta da yaji na san zaka so eh na goshi ka goshi da Mm. kaga <laughs> dan Allah kai hakuri ko kaya biyu ka ci kaji Fatima! Ki kawo min kuskus ɗin mana! Fita min da wuri don shi nake jira. Ake to gani na. Ki haɗo min da madara ƙanshin duk ya ishe ni. Ka dare ina zuwa. Yawwa. Madara mai sanyi? Mai sanyi. Fresh. sadiq duk na san yau ba ranar girki na ba ne amma ina so in taimaka mata na ruwan zafi na kunna ma a bayan gida ka je kai wanka hmm? in ka gama na baka abin karyawa in ka karya sai ka shiga ɗakinta hmm? to ai ki riga kin ba kanki ansa tunda kin ce ba ranar girki na ba ne kuma ha akwai wani abu guda ɗaya da nake nema a gurin ku kun gani yanzu idan kuka tashi yanzu ƙarshen ta kowa sai ku ce gidajen ku za ku tafi ku banni kuma kuma halin da nake cikin na cikin larura idan kuka tafi kuka banni wannan larurar ta za ta iya tashi gidan zai min girma tunaninsa kuma zai sake damun mutuwar nan ta damun sabuwa shine nake roƙon alfarma a gurin ku dan zauna min man dan wani lokaci kaɗan ba dai mai yawa ba dai kaɗan ina neman alfarma ku to amma ni ina gani daga gare ni babu wani matsala ba damuwa kai abin da nake so dai ki kira babana sai ki gaya mishi saboda shi ma ya san da zaman ko ba haka ba ba komai Allah ya zan gaya mishi da kare da baki ce komai ba gaskiya dai ni dai da san samu ne na je gida na dan zauna zan fi samun kwanciyar hankali ka ba farida ai nan da gidan ku duk ne to gaskiya in dai haka ne sai dai a jira hajiyar mu ta zo in na gaya mata duk abin da ta ce sai in yi amfani da shi ai kafin hajiyar ku ma ta zo sai in yi waya in gaya mata kuma na san ba za ta ƙi ba ita ɗin ma Allah ya tuka Allah ya gafarta masa ko kuma a nemi ku albarka kin ga haka yafi hmm. to amma ni na son tambaye ki ya batun yani na farida shi da ki waya da ita ne mun yi waya da ita ai farida to eh, mun yi waya kwanan nan da ita kin san fa tana da matsala ne shi yasa nake so in ji tukunna ko da ko wani abu lafiyar su kalau kawai dai mun yi waya ne to to shikenan to shikenan to ai ba ka sani ba eh. ka san dama sirikar ta roƙe mu ta wai me eh ta ce da Allah da annabi idan Farida sun gama kaba ta fita daga takaba ta ce da Allah da annabi a gaya mana tana so da Allah a taimaka a bar su za su dan ƙara 'yan kwanaki ka san sabo yadda yake kan arabu din nan hmm. to shine ne ce zan gaya maka haka ne to to shikenan wannan ai ba wani abu nan bane amma dai ni matsalar ta da ita take damuna dai amma da ta faɗa ka yaba wani abu to ai in dai wannan ne dama hajiyar ma ta gayyace ni gidan ta ce in je tana nema na to ka kwarai da gaske to kaga idan na je mm. in ma da wata matsalar ai ta san halina ba daɗi take ji ba in ta yi gaskiya ne to zan yi magana a kai to kije yawwa kije ni dai na fi son dai koma me ne ki zo ki sanar da ni to ba matsala kije eh san ranar da na ba kya nan ko? Mm. Na san hajiya za ta gaya miki. Eh, to dama hajiya ce ta yi min waya a lokacin ma na Ba kuma wani abu ne ba alfarma take nema a mu. Cewa tun da kun riga kun gama ta kaba. Dan Allah da annabi a ku ku ci gaba da zama da ita saboda sabo da kuka yi ku dan kwana biyu tukunna sannan ku tafi. To wannan dalili shine yasa Abban ya ce in gaya miki shi ya fi amince. tun fara ranar fa da ta faɗa min fa na ce mata ta bari sai kin zo mu shawara Farida hmm? ke hakkin isa a ce sai an yi shawara da ke saboda ke kin zama uwar wani to ba ke ba ni kaina da nake mata a gurin shi baya neman shawara ta alhaji yanke hukunci yake kuma dole in bi tunda a ƙarƙashin shi nake amma gaskiya hajiya ni ba na jin daɗin abin da abin mu yake mu sai ka ce wata ƙaramar yarinya shi kenan a ta yanke mu hukunci ni ba za a ji na baki na ba kina ji na abin da nake so in gaya miki eh. lallai ne abin da ya ce in gaya miki ki gyara halin ki na san ki sarai fitinanniya ce ki ku zauna lafiya da mutanen gidan nan dan Allah dan annabi ki zauna da tsohuwar nan lafiya kin ga ni gani nake da ni da ita duk ɗaya ne iyaye ne a gurin ki to dan Allah ki zauna lafiya da su Farida to shine abin da yace in gaya miki ki kiyaye ciki to amma dai hajiya yanzu fi sabi faɗi ina jinki a'a ki faɗa na san tsiyarki kar in tafi ki bullo da wata fitina faɗi menene shikenan ba dai kun ce in zauna ba eh da to ke da wani irin na mace ga ya kamata mm, to ni ina ganin kaga kamar kifi ko kaza irin sakan aka mata za ta ji daɗi kadima da me abu muna furci a cikin wannan abu kin zo kin same muna hira ko a cikin class a makaranta zaki ga kulautin da ake hira kawai zaki ji kawai mutum yayi shiru zaki ji ana cewa mutuwa ta zo ta ratsa to ai nan ba aji bane nan cikin gida ne ke ma kin ci a aji dan an yaka aji ba wani abu ne amma a cikin gida ya zama munafurci haba farida amma a gaskiya bai kamata ki dinga ce mana muna ba ta Allah ya fa mun baki ke ma ai munafukar ce in ba in banda munafurci ku ci gaba da zancen ku mana da za ku ganni ku yi shiru Farida, gaskiya abin da kike ba kya kyauta. Ya daga kin zo kin samu mutane sai ki ce Kaga, da Allah ka saurara mu, ka daga mun kafa. Ni ba ma na fito falon nan danna na tada hankali na bane, na fito ne na zauna ne kallo. zuwa kwanan nan ba kwana don da na ce miki dai zan zo zan samu damar zuwa amma dai na miki alƙawari ranar saturday insha Allah zan shigo Allah ko yanzu dan Allah wannan wani irin abu ne haka yanzu fi sabilla ina zaune ina kallo kawai kin zo ki same ni ina kallo zaki zo ki canza min channel saboda na canza channel shi yasa kike wannan magana oh ni ban da ikon daga zan kalli channel inda na ga dama a cikin gidan nan kin ga ni fa ina da lasi a cikin gidan saboda nan gidan gidan mahaifina ne dole ne duk abin da na ga dama a cikin gidan nan wato yanzu har da gwadi ma za ki dinga yi min a cikin gidan nan to ai sai nan kwaɗayin ki ne ya jawo miki in banda kwaɗayi ki tattare ya naki ya naki mana ko ba gidanku ki je ki zauna sai kan na miki gori Ya aka yi kawata kawata ta kaina. Hmm. Ya dan Allah dan annabi ki zo gidan nan yau da daddare nan ina wallahi akwai hira mai daɗi da gani ajiye miki sai dai ki zo ki dan Allah ki zo <laughs> kai wallahi na ajiye miki abu mai daɗi ni ban ga abinci ba kuma anti umu ta ce ni kai amfani da shi kuma ki san ai mutum abu ko to me yasa ta gaya miki ni na dauka ba ta gaya miki cewa ba a mun doka a cikin gidan nan ba tunda gidan nan gidan mahaifina ne abinci kuma mahaifina ke kawo cikin gidan nan ki ga duk abin da na ga dama zan yi da shi ba sai na tambaya na ji wai abincin waye ba kafin na yi amfani da shi ba sai yiwu ba so da haka idan kina ganin cewa na miki kuskure za ki iya komawa kicin din kuma abin da ya kamata ki kenan sai ki dafa masa wani wata kwata ni na kasa gane hana an tafari da kwanan nan sai ta dinga ta canza tana yin wani abu kamar wata karamar yarinya ina jin dai har yanzu kishi take da umu duk da cewar yayi awwal ya rasu to ko za ta yi kishi da ita ai ba za ta yi da ni ba daga ko miji ba mu taba hada da ita ba gani ba <laughs> kai ka cika san wasa wallahi kar ka manta fa a lokacin a falo ta hada har kai hanji ta mu na kai ne ki bari zan same ta ina jin kun taɓa mata wani abu wanda bata ji daɗi ba amma zan same ta na ji ko ne ki abinci ban da rashin zuciya ma irin na mutum ai kamata ya tattara ya je can ya je ya sa can a gidansu ba a gidan mutane ba sai ni a cikin gidan nan ni ba tsarin ki bace ni ba sa'ar yanki bace saboda ni idan sa'ar ki ce tuntuni ya kamata a ce ki gane kin ga da ni da ke halin mu ba ɗaya ba hali na ya bambanta da naki ya kamata a ce ki dinga fita daga cikin sabgata Tana ni ban shiga taki ba ni na san zaman da nake a cikin gidan yawwa ai gwanda da kika fito fili kika faɗa ke ma sai ki shaida dama ai an san zaman da kike yi waye ce miki ba a san zaman da kike yi ba ai kowa ya san zaman da kike zaman jiran gado ne abun kunya mijinki ya mutu kina zaune kina jiran gadon sa amma an ki Allah baki sigau yau kina shi kika zo gidan da haɗina na magana zaki dinga samun baki a cikin magana kar ki yadda in gaya miki banza ne zuciya ta tara ya ko na raba da abi shi da shi gidansu kina ji na ko ba da ma yanzu zina gidan ki ga ya fita bi tambaye shi ta sai in ciki zuciya ka ne ji barka sai ki dauke ta kujen gida sai a ce masa kwamfuta Ummi na ke haƙuri, ɗa mai san albarka ya zama yana da haƙuri in yana haƙurin da ciri ba haƙurinsa. shi yasa ake son yi koyi da Manzan Allah sallallahu alaihi sallama a zaman to ana haƙuri wannan koyi ne na Manzan Allah wanda aka umarci duk wani musulmi yi wannan koyi na annabi sallallahu alaihi sallama saboda ake ci gaba da haƙuri ummina duk abin da ya gani ki haƙura Allah zai miki biye zai miki sakai a cikin amara gaskiya ne ba amma abin da kake a cikin gidan nan yayi yawa ba ga irin tsankoma da takura da take min a cikin gidan nan ba don ma dai kowane lokaci ina kai zuciyata nesa ne saboda maganganun da kake gaya mu ni ban san ya zan yi ba wallahi na gode wa Allah tunda ni ba mai ya bace kuma tashin hankali da rashin kwanciyar hankali yanzu kika fara ganin shi a cikin gidan nan yawwa gida kuma gidan mahaifina ne don haka babu wanda nake shakka ko shayi in kuma akwai dan halal kafasa. wa yazu billahi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ummina ki ci gaba da wannan al'amari ba kare bane amma ki ci gaba da hakuri Allah zai miki zai miki tallafi ita kuma ubangiji Allah shirye ta ya ganar da ita gaskiya gaskiya ce ya ba ta ikon bin gaskiyar Allah shirye ta ke kuma ki ci gaba da haƙuri wannan abin ba kare bane amma ki ƙara haƙuri in Allah da Allah zai zai kawo sauki a cikin ta inda baki zata gaskiya Farida ba ta da kirki wallahi. Umma ki duba lokacin yaya yana da rai. Da na zo bautar ƙasa gidan baki ga irin wulaƙancin da ta min ba wallahi. Abba haƙuri za ka yi kaji? Ka yi haƙuri ba wani abu. Ka yi haƙuri. To amma Umma har wulakancin ya wuce kaina ya tafi kan matata. Har cewa take me na sa ci bare a jehu. Ni ba ka ga abin da take min ba ne? Haƙuri nake yi da ita. Ni dai haƙurin nan dai nake daɗa baka. kaji ko ba don komai ba ta ci darajar yayanka marigayi kaji ka yi haƙuri da ita na rantse da Allah umma ba a dakata haba haba abba kuma ai ka san iyayenta mutanen kirki ne albasa ne bata yi halin ruwa ba amma ba komai haƙuri baya ɓaci ka gani haƙuri za ka yi kaji ka yi haƙuri ba komai na a daga yana ka daga gidan rikin ka to ko kuma ka samu na fito bismillah zo zo mu gaisa da haura na kwana lafiya na ne na an tashi ne kuna lafiya ya ya baba ta lafiya ta kada to adalla kawo na zo ne akan abin da yake faruwa a cikin gidan gaskiya kawo abin da farida take yayi yawa cin mutuncin yau daban na gobe daban ga tsangwama baƙaƙen maganganu iri-iri kuma ba wanda take wa kara a gidan nan in ba umma ba kuma duk abin da ya haifar da haka don umma ta ce su ƙara sati ɗaya domin su ɗauke mata kewa kuma ni ba zan iya fitowa na faɗa mata baƙaƙen maganganu ba saboda ina bin umarnin da umma ta ce to shine na zo na gaya ma domin kawo ka yi wani abu a kai da kuma haka ta zama Allah sauki to abin ya zo da ɗan wani rikirkice-rikirkice farko dai su iyaye ba a ja da su a dukkanin abin da suka zo da shi sai dai bi sannu da shawara sannu da shawara kuma tunda ta ce su tsaya ta nemi alfarmar su jinkirta mata zuwa sati daya baka san dalilin da ya sa ta ce haka kuma an yi sa'a kai da kanka kana kiyaye kiyayewa cewa ka so kai mata magana kan ta ji ba daɗi to duk waɗannan abubuwa tattara su za ka yi ka yi haƙuri ba ka da limami a kan wannan matsala sai haƙuri ka yi haƙuri daure ita kuma zan je in same ta yaya abin da ke faruwa ko mai ta fahimta in allah da za a samu sauki amma dai jago neman abu haƙuri haƙuri ya zama shine limamin ka a gane Allah shi ka je zan je yiwuwar eh, zan buki kasuwa ne amin kiyaye ka ce na gaishe ta da Allah to za ta jira kuma sun riga sun fitar da anko sun fitar da sufa to sai na ce bari na miki magana kuma aikin san kudin sufa da eh, na san kudin sai e e na ce bari na gaya miki magana mijinki sai ya siya mana ankon guda biyu da ni da ke sai mu sa iri daya ni kuma sai na biya mana kuɗin ɗinki Anya ko kina ganin zai iya biyan kuɗin nan fa da yawa ba ban gane zai iya biya ba me amfanin shi oke kina nufin mijinki ba zai iya rufa miki asiri ya miki sutura ba haka yake so ya ga kina yawo ai lalle kuwa in dai har ba za ki sa shi ya miki ɗinki ba kina tare da aiki wallahi Salamu alaikum. Akan me? Salamu alaikum. salamu alaikum wai ba kwa ji ana sallama ne ba za ku iya amsa ba ko da wasa an gaya maka kaka sake ka sani a cikin zancen ku dan ni nan da kake gani na fi wuta zafi farida addinin mu ya nuna mana in har mutum ya zo wuri ya same ka ya ma sallama ya zama dole ka amsa yaya zan zo in ta sallama ku kasa amsa bayan kuna 'yan uwana musulmai alaikum Zainab, ke ma kin koyi ɗabi'u irin nata ko? Amma da ban san ki da wannan halayen. Kina da hali mai kyau amma kin canja shi. Ina miki magana kina ɗauke kai? yanzu ni kana nufin ɗabi'una ba masu kyau bane halina ba mai kyau bane to ka fito fili kawai mana ka zage ni akan ka mun wanka mai kaman jiwaye ai wanda ka fito ka zage ni Farida ya zama dole na gaya miki gaskiya halayenki ne marasa kyau sai kuma zan zo ya same ki shi kunya ma baya